فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا nace da su ya ku mutane na ku nemi gafarar Allah ta hanyar tuba gare shi hakika shi mai tsarki mai yawan gafara ne ga zunubban duk wanda ya tuba gare shi daga cikin bayansa.